wato khilafa tsakanin sahabbai an gane ko akwai abu guda a fuskance ni. ne da Hussein wannan dangin manzo ne da banu hashi su zai da su musau sami ne to abin da ya biyo baya in imani ake tambaya na ƙungiyar shiya kan khilafa na na na sayyidina abubakar radiyallahu anhu in imani ake tambaya na khilafa sa khilafa ce illa iyaka bambancin ta mutane kirkiya na mana amma duk abu ɗaya na ke shin imami ne ko ko khalifa ne ana haɗe kalma biyu ne wuri guda akwai bambanci tsakanin imani wanda Allah ya nuna cewar lallai da annabi Ibrahim yana kan Allah wannan zai sa annabi Ibrahim da ya min zuriyati ke mun lana na hadu zalimina matsayi mu a wurin mu biyu ne akwai matsayi na manzo ya rasu a samu wanda zai tsaya kan wannan kujera mu zaɓin Allah wa rasulun kitabun da safai na min ibadina wanda Allah zai zaɓo idan zaunar da shi kan wannan matsayi to wannan imani kenan ko da kuwa tsakanin mutane na khalifanci sun ma'aurasna kitaban lazi na isa da zike kitaban lazi na stafai na mini badina su alayi hali to sun ma'aurasna kitaban lazi stafai na mini badina to akwai wannan aya ta nama cewar lallai alƙur'ani ya nuna ko wasu wanda ake zaɓa a gadar da su wannan matsayi to da haka mu a wurin mu sayyidina abubakar radiyallahu anhu khalifa ne sami amma ba imani ba ne. an gane ko imani ma'ana mu muna da wani sharɗi wanda na san za magana kan shi abin da ake kira isma an gane ko kamar in mun duba cikin sahabbai ka na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam za mu ga akwai wato matsayi wanda Allah ita khassusi akan Imam Ali da shi hmm, kwarai zan ba ma da kashi gaba da ba zai mara ba Thank you. wato wato a wurin a aƙida irin ta shiya wanda ne ga muku kudan matsayi na imama mayar sabani idan aka ce ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da dukkanin ma manzanni ya gabata na Allah wato Allah ne yake zabarwa wannan manzan wanda zai zama hali wato ima wato wanda zai zama wasiyin wannan halifa din wannan manzo a matsayi na wannan nubuwa da kansa an gane ko don haka za a ga cewar lallai Allah zai kare shi tun daga dukuliya ɗin shi izuwa har girmansa izuwa har rasuwarsa to inda me zai ba shi wani matsayi na daban shi ne matsayi na annabtaka wato na halifantan annabtaka to wannan matsayi lokacin da Allah zai ba wa mutum zai yi ƙoƙari ubangiji zai kare shi karewa irin wacce ike yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sabili da me mu a a ce yau zan zo aya din ne ma aya na ma gama janta a ce yau ga manzon Allah ya mutu sallallahu alaihi wa sallam ga wani ya zo ya maye wannan matsayi na manzon Allah bangaren nubuwa to lallai lallai mu a irin imamin mu to wannan mutum sai ya zama masu ne shi yasa muke ganin a cikin sahabbai Allah ya takhassusin Imam Ali wanda hatta sunna sun yarda cewar tun ina cikin mahaifiyarsa Allah bai bari ba ya wa gunki su juda. Ma suke cewa? Masumi da Hausa mutumin da Allah yake kare shi ga guran aikata zunubai ba shi ke kare kansa ba. An gane ko? in an ce masu mutum ne wanda Allah ya kare shi ga gudan aikata zunubai to wannan matsayi Allah ya kan bawa dukkanin mutumin da zai zamo halifar annabi zai zamo imami ai ce halafa na ce akwai kalafa akwai zamunna ka gane ko to wanda zai zamo halifar annabi bayan sa to wannan shi na ke zo mu imama a tauhid da to da kyau a cikin maganganun da dan uwa yayi dai ina fata yan uwa suna biye da mu wajen kokarin kiyaye abin da ya faɗa da kuma wato irin tambayoyin da ya magana akan sahabbai da na tambaye shi matsayin su dangane da sahabbai ya nuna eh daga cikin sahabbai akwai wanda suka yarda da su akwai kuma wanda ba su yarda da su ba amma ya ambaci wanda ba su yarda da su din ba su ne kamar su ce wanda aya ta sauka a kansa kamar su Abdullahi bin Ubay bin Salul da kuma irin wanda aya ta nuna cewa in ja'akum fasikun bi naba'in da wanda aya ta nuna cewa aktsaruhum la ya'qilun farko malamai sukan ce malaman usulul fiqh al-hukmu ala shay'i far'un an tasawwurihi haka suka ce ba ka iya hukunta wani fari ne ko baki ne sai in ka san shi sai in ya tabbata gare ka sunan bawan Allah nan zaidu sannan sai ka ce fari ne ko baki ne ko dogo ne ko gajere kafin mu tantance sahabbai a cikin su akwai nagari ko ba nagari kamar yadda wadansu suke cewa sai mu tantance menene sahabi dan waɗanda ya shigar akwai wanda ba sa ba a sa cikin sahabbai kamar misali asu bin wa'il kowa ya san katafaren kafiri ne abu jahil kowa ya san katafaren kafiri ne ana neman shaƙi uku kafin mutum ya zanto sahabi shine man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam wa amana bihi wa mata alal islam mutumin da ya gamu da annabi bari in fassara da wata mana mutumin da ya gamu da annabi kuma ya yi imani da annabi kuma ya mutu kan imaninsa bai rudda ba maganar mu ta cewa mutumin da ya gamu da annabi wannan ta hada har makahu har mai shi domin ta aka yi gamuwa ba a ce gani ba dan haka waɗansu suna yin kuskure idan suka ce mutumin da ya ga annabi kaga ba za su Abdullahi bin eh, Ummu Maktum ba don makaho ne to shi yasa sai malamin su ce mutumin da ya gamu da annabi dan shi ma makahu ya samu wannan falala kuma yayi imani da annabi kaga kenan wanda duk ya gamu da annabi bai imani da shi ba baya cikin sahabbai kuma ya mutu akan imanin mutumin da ya gamu da annabi yayi imani da shi amma kafin mutuwar sai ya kauce to wannan ba a kirga cikin sahabbai dan haka dole sai an nemi sharta guda nawa uku gamuwa da annabi imani da shi mutuwa akan musulunci wannan shi na sabi kaga wannan magana to da kyau hmm. hmm. madalla abdullahi bin ubay bin salul a zahiri yadda yake bayyana ga mutane ana kirga shi cikin sahabbai amma kowa daga cikin waɗanda suka karanta ayoyi da suke magana akan musulunci a da suke magana a kansu sun tabbatar cewa ba musulmi ba ne ba saboda menene maganar su da yi ta cewa in an koma gida za su kaskan wato mai daraja zai fitar da mara daraja daga garinsa yana nufin shi zai fitar da annabi daga madina inda shi shine mai daraja yana daukar annabi kuma a matsayin kaskantacce to sai Allah ya saukar da aya su ne wanda suke cewa la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al azu. min hal sai Allah ce to ashe an yadda kaskantacce din shi za a fitar mai daraja ya fitar da shi to amma ga yadda abu yake walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakin al-munafiqina la ya'lamun shikenan sai Allah ce an yadda kaskantacce din nan a fitar da shi mai daraja ya kuma shi amma ba a dauka cewa fa girma da daraja yana tabbata ne ga Allah yana tabbata ne ga manzansa yana tabbata ga mummune sai dai su munafikai ba su sani ba saboda haka wannan aya sai ta rattaba Abdullahi bin Ubay bin Salul cikin munafikai Allah ku yace ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqina waghlub alaihim wa ma'awahum jahannam wa bi'sal masir kuma ga shi ma abin da ya fara cikin suratul tauba lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayin yunkurin nema masa istighfari Umar dan Khattab ke cewa dan me zaka nema musu istighfari yake cewa ai Allah zaki ya bani istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum yake saboda ka ba ana ne ba amma ka ce da yazo zai wata sallah mai faru Allah ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun jarai karkashin innahum kafaru billahi ضاعت تحت هذه الكلمة خطا مستطيلا dan ta ce su kafirai ne kaga kenan baya cikin sahabbai ko al'amar me yana annabi ya kace shi ya gama da shi hikima ta sauka ta faɗi haka da wani ya ce shin ba za a gama da shi ba bayan ku an san cewa arziki ne sai annabi ce tsoro ke ji kada mutane su ce annabi na kashe sahabbansa dan su wanda suke wuce sai su dauka na cikin sahabi ba ni da dalilin da zan gamsar da su in ce musu baya cikin sahabi sai suke wanda suke tare da ni na kashe su to wannan dangane da abin da ya shafi ubai bin salul kenan ma su dan wani kuma dan kwata kwata ma shi bai shiga musulunci ba wala ta da magana shi ka ta fara kafiri ne har ya mutu abu jahil ma kowa san ka ta fara kafiri ne an kashe shi a badar har ya mutu dan haka wannan ba sa cikin sahabbai saura da me maganar wanda qur'ani yace aktsaruhum la ya'qilun da ko maganar wanda qur'ani yace in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu أن تصيبوا قوما بجهالة jahalatin fa ما فعلتم ma abinda waɗannan yake nunawa Allah ya ce idan fasiki ya zo muku da labari mataki kalmar fasiki ku rike mai ita kafin inda mu San gurin kuma Allah ce aksaruhum la yaqiluna mafiya yawan su la yaqiluna ba sa hankalta ba sa hankalta fi'ilin mubariki ne la wannan ce wacce ke lafiya ce harfin lafin mabani ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab yasaluna fi'ilin mubarikun مرفوع بثبوت النون في اخره وواو الجماعه فاعل على كل حال لا يعقلون جمله لا في الباسا ان كنسل الامر ثم كما كان وجه تفرقوا ان جاءكم فاسق بنبأ menene kalmar fusuk take nufi a larabci domin qur'ani an saukar da shi بلسان عربي مبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وكذلك أنزلناه حكما عربيا an saukar da shi da harshen larabci saboda haka mai kalmar fusuk take nufi a cikin harshen larabci abinda kalmar fusuk take nufi a cikin harshen larabci al-khuruju lokacin da aka ce fasaka zaidun ana nufin zaidi yayi fasikanci lokacin da aka ce fasaka wato Khalid ana nufin Khalid ya yi fasikanci kenan kalmar fusuk tana nufin al to a harshen shari'ar musulunci me ake nufi da fusuk shi al-khuruj an ta'atillah fita daga yawa Allah da'a fita daga yawa Allah da'a mutumin da Allah ce tashi kai sallah sai bai tashi yayi ba haraja an ta'atillah kama da fasaka mutumin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sunnanta wata sunna ya ce a yi kaza sai bai yi ba sai mu ce masa fasaka mana kharaja an amri rasulillah sallallahu alaihi wa sallam sai dai fasikancin nan zai zanto gida gida akwai babba akwai karmi ta farin fasikanci babba mai fitar da mutum daga musulunci kenan gaba daya karamin fasikanci kuma wanda baya fitar da mai shi daga musulunci sai dai yukhillu fi adalati wa yukhillu fi muru'atihi la yakunu adlan wa la yakunu zamru'a babban fasikanci idan mutum ya shafi daga musulunci misalin su cikin qur'ani inda Allah ke faɗa cikin suratul kafi wa iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa kana min al jinni fa fasaqa an amri rabbih fa fasaqa bima'na fa kharaja iblisu an amri rabbih ta kenan an ce iblis yayi sujada ga annabi adam yaki ta kenan ya mai kenan yayi fasikanci to shi kenan sai aka ce ga wani mutum tashi kai sallah sai bai tashi ba ko bayar da zakka sai bai tashi ba shi ma yayi ne yayi fasikanci amma ajin su ɗaya da iblisu irin fasikancin su ɗaya na tabbatar idan na sunan wani ɗan sanda ya haɗa mai igiya ɗaya da mai igiya biyu da kuma kwamishinan ƴan sanda ga shi da ya shafi kurtu kalmar ɗan sanda da ta shafe su sai dai wa hafi wani girma wa wani mukami wannan dole ne a tantance dan sanda kurfi dan sanda mai ya da to haka fasiki babba wanda ya fasikancin da fitar da shi daga musulunci fasiki karami wanda ya fasikancin da bai fitar da shi daga musulunci ba sai dai ya aikata sabo kun bayyana wannan da kyau to shi kenan dukkan fasikancin da za a danganta shi wajen sahabbai ana kirga shi a matsayin karamin fasikanci wanda baya fitar da mai shi daga musulunci ina fatan kun bai tona da kyau domin kuwa dukkan su babu wanda ya wani abin da a zahiri za a ce kafirci duk cikin su in ja'akum fasiqun bi nabain ga kaga fasiki aka ce ya yi wani aiki da yake kharaja bi hadha al-amri an ta'atillah to mun yadda to lokacin da duk aka ɗauki ka'ida guda ɗaya, shine dukkan mutumin da ba annabi bane ba a wurin ahlus sunna to wannan mutum ba ma'asumi bane ba ba kararre bane ba zai iya yin sabo zai iya yin abin da yake da zai iya tsara. to lokacin da duk aka ce zai yi sabo ya tsara, sai a kwatanta a ga me ya farin jaye cikin da'arsa da kuma sabansa idan ya zanto aikin sabansa ne ya farin jaye to kada ko cika babu wani ya zama tambadadde idan ku yanzu to aikin ɗa'arsa ne ya fi rinjaye shakka babu wannan aikin ɗa'ar ya rinjaye wancan manya-manyan sa to dan haka duk wani sahabi da aka samu ya taɓa yin laifi laifinsa an riga an shafi da nassin qur'ani in ma ya yi laifin domin sahabbai ga su kamar haka ayan farko cikin suratul tauba Allah ce wasabiquna awwaluna min al-muhajirina wal-ansar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 daga kowane gari suka je madina a lokacin annabi su ne muhajirun kowa ya yadda sahabban da ake kira al'ansar sahabban da suke madina suka karɓi bakuncin annabi da sahabbansa su ne ake kira al'ansar. har wani mutum ke tambayar Anas dan Malik cewa na ji ana ce muku ansar shin suna ne da kuka zaɓi wa kanku ko kuma Allah zaɓi muku ya ce bal huwa ismun samman Allah bihi suna ne wanda Allah ya naɗa mana ba mu da ruwa ko tsaki cikin sanya wannan suna Allah ne ya rada mana to shikenan a cikin al-muhajirun da al sai Allah ce radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su su ma sun yarda da shi sai ce wa qaddalahum jannatin tajri tahta al-anhar Allah ya tanadar musu aljanna da muke gudana cikin ta khalidina fiha abada wato za su dawo cikin ta har abadan abada abadan ba su da zalikal fawzul azim to lokacin da Allah ya ce musu al-muhajirun yake al-ansar yace hadalan ya wani ya ce banda wani to wannan hana ta bamu wato na kyale wannan ta bamu ba nan mutane ta ba dan ta tabbata bai ba na kuma wanda suka bi sa baya na dauki wato mahallin shahid cikin aya ya ba dan gafa yinta wanda wanda su da da aya idan ka zama da gaba ne na fasara ba yawa to da aka ce al-muhajirun aka ce al-ansar an ware an ce banda wani an ware wani to kaddara kuma sun yi sabo din kamar yadda muka ce to sai kuma Allah ya sake saukarwa cikin suratul tauba yace la tattaballahu ala nabiyyi wal muhajirin laqad taba Allahu ala nabiyil muhajirin wal ansari والذين اتبعوه إيه؟ والذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كان تزيغ في قراءة وفي قراءة أخرى min ba'di ma kada yazigu idan na umarce ka cewa ka ja layi a karkashin hujjoji da ke nuna an karɓi tuban sahabbai in ma sun taɓa yin sabo a cikin wannan aya sai ka kirga layi wajen uku ko hudu layi na farko la taba menene kalmar taba take nufi kabila tauba kaga da ma ne na لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار يا ولي يأتي من ولي تاقاتي المهاجرين والأنصار سيأتي وطن نمد سكبئ النبي في ساعة har zuwa ƙarshe an gane ko sai kuma tun ƙarshe sai Allah ce innahu bihim ra'ufur rahim innahu lalle shi ubangiji bihim dangane su wannan sahabbai ra'ufur rahim mai tausayin ne mai jin kansu ne da da sun taɓa yin sabo sai aka faɗa haka yana tsafin yake nan muna nan ayar mai yanzu to ku taya ni ga kuma wata ayar muhammadun rasulullahi والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ولد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الله يتي محمد من الله عليه وسلم wanda suke tare da shi ta shi dawo ala kufari dan Allah kuma yake tare da annabi ya wani wani ya ce man da wani ubangiji na mantuwa ma kana rabbuka nasiya la yazun rabbi wala yansa ubangiji ba shi mantuwa bai wani wani ba ce ban da shi to saboda haka sai ya ce wallahi a shi ashiddaw ala kufari wa ma bainahum sai su kunta sai da cikin yi karatun sufofi tarahum rukkan sujjada zaka same su rukuyi da sujjada sallake nan yabtaguna fadlan min Allah suna neman fadlan Allah wa ridwana suna neman kuma yarda Allah su suka ce suna yi ko Allah ne ke suna yi sai ce fi ma hum fi wujuhihim min athar sujud daga ga alamomi a fuskokin su na gurbin sujada daga can da karshe dan karkasan sahabbai wai a cikin qur'ani ne kawai maganar su ta sai ce zalika masaluhum fit tawrati ومثلهم في الإنجيل مثلا سكينا سكتوا مثلا على ذلك ana ذلك وصفهم الذي جاء في التوراة وذلك وصفهم الذي جاء في الإنجيل هيا آية لو مكتي تنان دانا دايا كوها قرأ كل كراتي متى دانا دانا قدابين أجري الله كتوى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون Allah ya ce idan an karɓi fai'u dukiyar da aka karɓa a wajen kafare ba ta hanyar yaƙi ba ta hanyar a kore su a same ta da kuma mace tsakanin saboda ganima wadansu kuma sace babu mulki wannan ba shi muka damu da shi ba in ma ganima ce in ma sabu ne Allah ya ce in an karɓa a bayar lil ilmu al muhajirina a bayar ga talakawan muhajirai suwaye al muhajirun duk wanda suka yi da ko ina suka je suka samu annabi Madina للفقراء المهاجرين سيتي الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم suna ka kora da yadda dagal aka aka take su aka kwace musu dukiyar su sai Allah ya ce yabtaquna fadlan min Allah wa ridwana fadlan Allah suke nema kuma yadda suke nema su suka bada labarin ko Allah ya bada labarin sai ya ce Allah suna taimakon addinin Allah suna taimakon kuma wato manzon alaihi wa sallam Allah ne faɗa ku kotu sai ce ula'ika hum sadiqun ya subhanallah ula'i ismul isharati mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'il mubtada wal kafu lil khitab mabniyun ala al fath la mahalla lahu min al i'rab hum ضمير الفصل الصادقون الخبر مرفوع بالواو لأنه جمع المذكر السالم فالجملة من المبتدأ والخبر ويقول البلاغيون أن الجملة إذا تكونت من المبتدأ والخبر فإنها أقوى من الجملة الفعلية الجملة الإسمية أقوى من الجملة الفعلية ثم جاء بضمير الفصل وهو له غرضه البلاغي نكتة بلاغية يذكرها البلاغيون نكتة ركتة بدأت كاو جملة wanda ta gina daga mubtada da khabar to wannan jumla ta fi jumla fi'liya karfi domin jumla fi'liya a zaidun kama zaidun jumla ismiya zaidun qa'iman suka ce zaidun qa'iman ya fi kama zaidun karfi a cikin harshen larabci suka kuma ce ga da amma sai aka kawo wani zamiri wanda ba shi da ruwa da tsakiya cikin jumla aka saka a tsakiya ففصل بين المبتدئ والخبر وهذا في حد ذاته مؤكد من المؤكدات Allah ce ula'ika humus sadiquna lalle su masu gaskiya ne ya ce banda wani ya wani wani to sai ce wallazina tabu ya dama magana kan muhajirun sai al والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم وأن هذه المدينة suka karbi imani suka dasa a cikin zukatansu da sakofinsu da man hada ya hijira zuwa su wala yajiduna samun wata bukata dangane da abin da suka bayar su je suna so su sake karbe shi in sun bayar sun bayar suna fifita wani dan uwansu musulmi akan kawunan su duk Allah ne ke ba da shaida akan su ba gaba ɗaya su ba wai wani ne daga cikin su ke ba da shaida ba kuma Allah ne ba da shaida ga yau ya ce banda wani gaba ɗaya su ya faɗa to dan haka dan haka wato ainihin nasi a cikin harshen larabci idan ya zo aram to ba ka da daman da za ka kasa sai da dalili الآن باق على عمومه حتى يدل حتى يأتي ما يدل على تخصيصه كما أن المطلق باق على إطلاقه حتى يأتي مقيده dan tona cikin ka'idar usulul fiqh to sai Allah bai mani sai da akan waɗannan yace duk gashi wannan shine halin da sahabbai suke ciki kuma sai a wani a ce banda wani to kenan mun yadda ahlus sunna ai sahabi zai iya tuntube amma kuma Allah ya riga ya ba da shaida in ma ya tuntube Allah ya riga ya karba me ya faru da haka bin ba sa lokacin da ya aika da sako zuwa ga mutanen maka cewa annabi na zuwa zai yake su shi kuma yayi haka ba dan ya ra'ayi musulunci ba a tunaninsa saboda a can gurin akwai dukiyoyinsa akwai yan uwansa dan su janye jikinsu ba wai dan ya ra'ayi musulunci ba shi kenan da aka gano shi Umar dan Khattab ke cewa annabi ba'u na kahu ƙyale ni in tsare masa kai sai annabi yake kyale shi an yi halatta yakin badar ala ahli fa qala ma fa inni kafartu lakum ai ya halatta yakin badar yakin badar ya zaka take sare masa kai baka sani ko Allah ya kalli yan badar ya ce kaka da yau ma duk aikata abin da kuke so na gafarta muku da aya ta sauka ta magana kan hasab bin abi ta sa masa fasiki tare cewa ya wanta abin wanta abin da ne ko ne ba amma ta sa masa fasiki sai Allah ce ya amanu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 kyawawa da kyautatawa domin da ya ce yace innahu bi numra ukurrahi to ya tabbata din ya ce ya ayyuhal ladina la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya shi ya sa matsayin ahlus sunna dangane da sahabban da aka taɓa cewa sun taba yin wani laifi da ya bayyana fili matsayin ahlus sunna a kansu sun yi laifi kamar yadda yake dama babu wani mutum masu ne sai annabi sai dai laifinsu bai kai kashi tsara cikin ɗari ba idan haɗa shi da na kan kashi ɗaya cikin ɗari bai kai ba kuma falalan su ta kasance wasu sahabai ya fi dukkan wani aiki da wani mutum zai yi a nan baya dan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaba ma balaga mudda hadihim wala nasifahu dan ku da zai ciyar da dukiyar da take girman dutsen uhudu a nan muka da shi dinari rantsi da Allah cewa duk dukiyar duniya ya hada ta ba su kai girman dutsen hudu ba ka ce madina kai kallon a dutsen hudu yake dala sai an narka ta cikin dutsen hudu kusan so ashirin kafin ta girma sa sai ta mafi to a ce a mayar da dutsen hudu gaba ɗaya zinariya ce hol ka ɗauka ka ciyar da shi ko in ɗauka in ciyar da shi sadaka gaba ɗaya kar in rage komai aka ce ba za mu kai mu da nabi ɗaya ba da sahabi ya ɗauka ya bayar ba za mu kai rabin mu da annabi bai ce wani nasifa ko rabin mu da annabi ba za ta ke ba to mutumin da ya kasance wannan shine ladarsa to ina za a dauki laifinsa laifin sa yasa malamai suka ce matsayin laifin da aka kama sabai da shi kan nuqtati sauda a fi saurin abyad kamar tugo ne daidai da fadin kan dan yasa na baki bakin tugo a sa a jikin farin sa zai ana ke farin sa in ka kalle shi ka ce kai wannan sa baki hular haka kowa san ka zo maka yake kowa ya san maka yi adalci ba dole in zaka ka ba labarin sa ka ce me za ka kalli wasan dubin baki to juya kuma ya kasance bakin sa ne gaba daya sai a dauki dubun farin fenti ko dubun farin wani abu ka sa a jikin su daidai kan dan yatsa zai sa ce masa farin sa yana na a matsayin baki. don haka duk abin da aka ce in ja a kun fasikun idan aka ce aksaruhum la nuna da dukkan waɗanda aka ce daga cikin sahabbai ya fi ɗan wani abu to duk waɗannan ayoyi da muka ambata da taron hadisai masu yawa da suka yi magana a kansu duk sun riga sun zuwa da wannan ai ban baka ansa ba kana bin bashin masu guda ɗaya yadda kai kokarin larabe tsakanin al-khilafa da kuma al-imama wannan wani abu ne wanda ya kamata ya magana a kansa idan ba ta bana na masa magana a kan wato ainihin مثلا halifancin sayyidina abubakar da بكر umar dan da sayyidina usman bin affan ya kokarin rarrabe tsakanin خلافة da kuma abin da ake nufi da suna imama wannan haka yake akwai ko ba a larabce tsakanin khalifa da imam shi shi ne wanda ya maye gurbin wani wanda ya gabace shi ya zanto wancan din ya nuna wane gabace ne wannan shi khalifa kamar yadda suna ma suke faɗa amma in na maye gurbin wani wanda ba shi ne yake in da gabace shi ba kamar kawai wani ya zo wato ainihin ya hambarar da gwamnatin wani ya tsaya shi a madadi sunansa khalif ba a ce masa khalifa larabawa harshen suna da faɗi akwai mulki gonar khalifati wal khalif الخليفة هو الذي يخلفه من سبقه من الأئمة الخالق كما هو الذي جاء وتصدر على كرسي الملك دون أن يخلفه الذي سبقه wannan shine alkhalif to dan haka wato a wurin ahli sunna wal jama'a halifanci ya tattara ne dan gaga cikin sayyidina abubakar umar dan khattab usman bin affan ali bin abi talib malamai suka ce mulkin waɗannan jagorancin waɗannan sunansa halifanci wanda ya zo ba zo ba sunansa mulki ba a kiransa da suna halifanci sai dai a ce sunansa mulki da annabi ya ce halifancin annabta shekara talatin ne sun mai utin lahul mulki liman ya sa. sannan Allah bayar da mulki kuma ga wanda ya ga dama to shi kenan shekara talatin ku sune waɗanda waɗannan sahabbai suka yi da yadda na Abubakar shekara biyu Umar ɗan Khattab shekara goma Usman bin Affan shekara goma sha biyu ashirin da nawa ashirin da hudu waɗansu malaman suka ce ali bin abi talib ya shekara shida waɗansu suka ce a'a ba shekara shida ya ba ya shekara biyar da wata hudu ɗansa hasan da ya zo bayan sa shi ne ya kara fata shi da kuma wato ainihin ya mutu saboda haka an hada sun suka shekaru talatin kenan su ne wanda ake cewa khilafatu nubuwa duk abin da ya goyi baya sunan mulki ba a sama suna sunan halifanci sannan maganar ismatun yamma wannan ba mazhabin ahlus sunna bane ba a matsayin ahlus sunna kowane mutum na kuskure zai kuma iya samun daidai idan mutum ya kasance ya kuskure sai a lura da ayyukan su kyawawa in su suka fewa yana nan cikin mutanen kirki in ku na ayyukan suka fewa kenan baya cikin mutanen kirki wannan shine mazhabin ahlus sunna amma kowane irin mutum banda annabi duk annabawa kawai su ne masu mai amma sauran mutane kowa zai iya yin kuskure ya rage mu mu ga cewa da kuskurensa da abin da yake ba kuskurensa ba menene ya fi saboda haka wannan ya nuna cewa babu wani mutum da ke wannan babbar hujjar ya ta kusa maganar imamu malik da na bude magana da ita da lokacin da yake karantarwa a masallacin annabi yake kullum yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahib hadha al-qabr kowane ɗaya ana karɓar maganarsa wadda ta dace a mayar masa wadda ba ta dace ba sai mahabucin wannan kabari yana kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yace kenan ka ga abin da imam malik tafa kai da shi da dukkan sauran malaman sunna dan ba wanda ya taɓa saba masa kenan kowane mutum ya yi yin daidai a karɓi daidai in ya kuskure a kyale masa sai annabi shine ba a cewa yana yana yin kuskure sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ya tafi kwanan hawa in huwa illa wahyuha wannan gurguje ke sallallahu ala muhammad To, malamin tafsiri ne. An gane ko? Da haka zai a ayoyin da ija za mu bi shi ɗaya bayan ɗaya sarta mana ita da kansa. Bisa wannan fasara da ya muka ta. muna neman ƙarin wata. Ayar ta farko a sami ƙunar awwaluna. Muke so ka karanta mana ka fasarta mana. A cikin waɗanda suka zo masu saurari ba ta fahimci wata na ba a ni nake nema ni nake a as kuna waɗanda suka riga shiga musulunci al-awwaluna wato na farko kenan min al-muhajirina daga cikin al-muhajirun wal ansar da kuma al-ansar sune mutanen Madina والذين bi بإحسان da wanda da kai kai karsa ba ya kike ba wallazina tabauhum bi ihsanin da wanda suka bi su da kyautatawa radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yadda da su su ma sun yadda da shi wa adda lahum jannatin tajri ta al-anharu kuma ya tanadar musu aljanna wata ƙoramu ke gudana a ƙarƙashin ta khalidin fiha abada suna dawoma cikin ta abada zalika al azim bambanci tsakanin al-muhajirun wal ansar da wannan da tabauhum wannan zina taba'uhum su ne waɗanda suka bi bayan sahabbai tun da kan tabi'ai zuwa ga ranar tashin kiyama da sharaɗin yi yadda suka yi musu bi ihsanin wannan Allah ya magana akan dukkan sauran mummune su ne wanda Allah bayan ya magana akan waɗancan cewa abinan هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من سورة القرآن المبين سيت وآخرين منهم لما يلحقوا بهم سورة تم من أن تنزل كنت على القيامة to a nan wajen me takhassusun sahabiya ga sahabban manzon sallallahu alaihi wa sallam haka nuna wannan aya ta ke banta ne da su idan za ni adalci a yau din nan idan aka ce ga wani ya siffatu da irin abin da alkur'ani ya nuna idan ya siffatu da shi wannan aya ta haushi to ban ga dacewa a ce ita ce har za a kafa kawai ta ta kan sahabi ba an gane ko shi a kan kansa ya nuna mana duk ma wanda izo daga baya in aiki na gari shi ma ya shigo cikin wannan ihsani aiki ne wallazina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhu to yanzu a cikin wane ne zai iya yin aiki na gari idan gana kansa da cewa ya je da sahabi babu wanda zai iya yin aiki na kai sahabi ka mana an arsi na qur'ani Allah ce wasabiquna al

ina bin mazubi dukkanin ƙarfi ina bin mazubi mun san ƙarfi ina hukuntar da tamayi amma tamayi ne in an ce malam wani ya zo da shi da wani mun san lallai ba mutum da ya bane to amma kuma hukuncin da in wani hukunci ne aka faru to hukuncin za ta wannan malamin hukuncin za ta wannan dan haka ma za ga idan nasu ba ce farfar ba ce farfar ce

zo dan Allah ya yi shiru wanda duk ya zo wannan wuri dan Allah to ya yi shiru wanda duk ya zo wannan wuri dan Allah to ya yi shiru yanzu cewar mu dai a wannan wuri wannan aya ba mu ga dalilin da za a sa a keɓance ta ga sahabbai ba kawai tare da cewar ta haɗa da dukkanin mutumin da izo bayan sahabbai ya yi aiki na gari an gane ko wannan kenan sannan kuma aya ta biyu dangane da wannan aya da dan uwa yake magana a kai yake cewa ta kawo wannan na tabawa wa nan ya ne. mun ce ai dan mu duba fasara ya shi kan shi ya tantance mu duba fasara gabata me yamma amma da ke zo nan gurin da ya zo na aya yace duk sahabbai an yadda yan aljanna ne ba kawo wani kaidi ba amma wanda suka bi musu sai aka ce uhum amma sai aka ce bi ihsan sai inda kyautatawa in gaskiya za a ga ai ba wai zancen ma ko wani abu na tambaya ba ni dai na ce masa aya san su Qur'an muhajiri idan ita fasarta min ita in ce mun bayani ba shi kira mu da Allah ta tunda ka ji ba haddace ba in baka haddace للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون الحمد لله للفقراء المهاجرين أنا مثلا الله أنه الفقراء دعوك في تلك جمولة نتعر ترك في وضع غني منهم ميكا ميكدي للفقراء لن ميكي لن تلا مجانا ميكا وستلك أهم صحابي وأن فكي هجرات to shi ma a nan gyal ba ta hannu dukkanin sabbai bane an gane ko tana magana ne kan lil fuqara sannan ya rage na sai koma tafsiri ga wasu waye wannan fuqara din an ba hanga da bane ina fatan jama'a da Allah suna bin wannan abu da dukkan hankulansu da kuma basira da Allah madaukakin sarki ya ga ba su waɗannan fa don maganar da yi ba fa don ayoyi sun tsaya bane mana taka barci ba su ne suke nuna mana na tsawon tarewa amma ban da ayoyi da dama wanda ban kawo su ba akwai kuma hadisi kaga ko cikin hadisi da mu shiga ba mu kawo hadisin da ke nuna falalar sahabbai ka duba bukari kitabun fadailin sahaba gaba daya hadisan da ke nuna falalansa ina faɗa mun fahimta saboda haka da rawar cewa ban da sahabewa ne ban da sahabewa ne wannan da'awa ce wanda bai yi ta sai ne sai a kara ne mai da dalili ya kawo ayar da ta nuna haka ko ba haka ba ni abin da nake so a nan gurin shine abin da nake so a nan gurin shine in addinin musulmi in ana nufin ɗaukaka addinin Allah abin ne wanda ya fi komai kuma ita ake so a yi don saboda a fahimci gaskiya kuma lokacin da duk mutane za su yi jayayya alƙalansu shine Qur'ani da kuma hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam a bisa ga fahimtar magabata kamar da shi dan kowa ya riga ya faɗa sauransu kuma lokacin da duk muka yi jayayya ni da kai sai ya kasance daga ƙarshe ya bayyana a ƙarshen jayayya kai ka sai da gaskiya wato kai kai daidai wannan ba nuna ka kayar da ni ba na sayin su yin wannan fahimta a'a wannan na nuna gaskiyar da ban fahimta ba yanzu ta bayyana a garin na fahimta saboda haka kuma idan ni ne ya kasance ina ke wannan ba nuna na kayar da kai ba abin da ke kuma da ba da su kai sun biyu ba zan yi tunan sunan su ba hali yanzu tun daga sallar isha'i suka zauna suna jariya kan wani abu na musulunci wanda na cewa haka ne wanda ya kawo ya kawo ne ya kare wancan kuma shi ma kawo ne sai kare ba su shi ba har kusan asubahi ta yi amma da suka tashi suka wani sata karewa ne da ina da dalili amma da nake dalilan ka kafi ne gaskiya sai kai na na kafi nawa sai suka tafi sun yi musanyen dalili wancan ya dan wancan ya ce to wannan fa ana samun wannan lokacin da ya kasance an gina abu dan Allah amma in an gina kawai dan a fito a yi kafafa ko dan a fito a nuna kai ko dai a fito a nuna wani abu daban to wannan fa Allah ba sa albarka a cikin irin wannan lamari ba saboda ka iyakacin fahimtar ta al'ummar da suka na tabbatar al'ummar da suka taru a wannan waje ba za su zanto ba masu kyakin abin da sahabi zai samu da lada tun da Allah ke la yasu minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qad tun da Allah ya ce la qad radiyallahu anil mu'minina idan bai kuna kada ta sirri fi qawli ma fi qulubi tun da Allah ya ta kawo ayoyi da dama akan su ba wanda zai wasu sahabbai kyakin kuma kowa ya gamsu kan cewa waɗannan mutane mutane kirki ne kamar da ayoyin Qur'ani suka zo ya suka ne ba na jin ina da wani abin da zan kafa hujja da shi na hankali na da ya wuce Qur'ani ko hadisi bai isa in kawo hankali na ba in bankara nassin Qur'ani ko nassin hadisi dan ya dace da son zuciyarka ko ya dace da son zuciyarka ko nasu ko namu ko nasu ko ko ko shi saboda haka a fahimta ta a iyakacin dukkan bayanin da na yi a nan zan ta وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ba son zuciya ba ne ka gane ka gane idan aka ce fahimta ta kenan kan abu ko aya bai za ka ce son zuciya ba har ba haka ba malin jarafar. almada abu guda daya magana ta yake guda daya bambancin fahimtar aya ba ya nuna sarrai ba ne ba haka ba